ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ranar da Ubangijinsu zai kira su ya ce, Ina abokan tarayyata da kuka kasance kuna bauta musu koma bayana, kuna riya cewa abokan tarayya ne a gare ni.